Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba tara ga watan Nuwamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana can ana ci gaba da kidaye ƙuri'un da aka kada a zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya talata a nan Amurka. Idan muka liga ƙasar Kamaru za ku ji cewa matsalar karancin wutar lantarki a wasu biranen ƙasar na shafar harkokin kasuwancin mazauna biranen. A yi kwana guda a Kamaru ba tare da an yanke wutar lantarki ba ya zama abin mamaki. lamarin dai na faruwa ne a dukkan manyan biranen kasar ciki har da manyan biranen siyasa da na tattalin arziki wato yawunde da duwala Muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar ta Kamaru. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Sabbin cututtukan coronavirus sun karu a Gwanzu da sauran biranen kasar Sin a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya talata, inda kasar da ta zama cibiyar kera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta kasar Sin. Lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da Shanghai ta yi. sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan nuwamba a fadin kasar baki daya a cewar hukumar lafiya ta kasar sin adadin da ya shige na kwana guda baya da 5,496 kuma mafi girma tun daga ranar 1 ga watan mayu banzu ke da kusan kashi uku na sabbin cututtukan Ƙarin bai yi yawa ba idan aka kwatanta da ma'aunin ƙasashen duniya sai dai yana da yawa a ma'aunin ƙasar China inda ake magance cutar da sauri da zarar ta bayyana a ƙarƙashin ta na kawar da annobar COVID baki ɗaya. Biranen masu mahimmancin tattalin arziki ciki har da babban birnin Beijing suna buƙatar ƙarin gwajin PCR ga mazauna da kuma kulle unguwanni har ma da gundumomi a wasu lokuta. Sake bullar cutar zai zama zakaran gwajin dafi ga China a ƙoƙarinta na daƙile yaɗuwar cutar. kuma hakan na iya kashe gwiwar fatar masu zuba jari na ganin cewa ƙasar ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya za ta sassauta takunkumi nan ba da jimawa ba. matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen maguɗin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da amurka suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar jami'an zaɓe a gundumar maricopa da ke jihar arizona da kuma gundumar marsa da ke new jersey sun faɗa jiya talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin ɗari na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Muna kuma da ma'aikaci a wurin, in ji shi. yana gaya wa masu jefa ƙuri'a cewa za su iya sanya ƙuri'unsu a cikin akwati mai tsaro wanda aka gina a cikin kowace na'ura kuma za a kirga ƙuri'un daga baya. Jami'an gundumar Marsa sun buga irin wannan sanarwa a shafin Facebook na gundumar. A jiya talata Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati. sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar Ma'aikatar Shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati ƙazafi da kuma kulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa. Ana tsare da dukkan matan fiye da wata guda. Zanga-zangar adawa da gwamnati ta shiga mako na bakwai a Iran. inda aka gudanar da jerin gwano a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar mahasa amini a watan satumba wanda aka kama da laifin keta tsauraran ka'idojin sanya tufafi ga mata an kama hamidi wacce ke aiki a jaridar shark mai ra'ayin sauyi a ranar 20 ga satumba bayan ta ziyarci asibitin da aka kai amini ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Ana cin ana ci gaba da kidaya ƙuri'un da aka da a zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya talata a nan Amurka. Zaben da shi zai fayyace jam'iyyar da za ta riƙe ikon majalisar dokokin ƙasar. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto. makomar manufofin da shugaba Joe Biden ya saka a gaba waɗanda yake so ya cimma ƙarashin shekaru biyu na wa'adinsa na ci gaba da kasancewa cikin yanayi na rashin tabbas yayin da amurkawa ke dakon sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a jiya talata sakamakon wannan zaɓe wanda ya haɗa hadda na 'yan majalisar dokoki shi zai zama manuniya ga jam'iyyar da za ta zama mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar bayanai sun yi nuni da cewa ya yi wuri a wannan lokaci a bayyana sakamakon zaben da aka yi na takarar kujerun sanata da na majalisar wakilai da sauransu cindy sen wakilin muryar amurka ce da ke bibiyar wannan zaɓe sau da kafa ta kuma faɗawa James Buffy da ke jagorantar shirin Daybreak Africa cewa mai yiwa sanin jam'iyyar da za ta yi zarra a wannan zaɓe ya ɗauki tsawon lokaci. Uh, ta ce ana sa ran sakamakon zaɓen zai fito zuwa yammacin yau laraba, amma dangane da batun sanin jam'iyyar da za ta zama mai rinjaye a majalisar wakilai ko ta dattawa, wannan kuma wani abu ne da zai ɗauki lokaci. sai dai wannan ba wani abu bane duba da cewa akwai miliyoyin ƙuri'u da ake kan ƙidayawa. Kujeru 435 ne ake takararsu a majalisar wakilai, sai kuma 35 cikin 100 na majalisar dattawan ƙasar. Daga cikin mahimman batutuwa da suka fi cewa masu kada ƙuri'a tuwa ƙwarya a wannan zaɓe, akwai batun haramta zubar da juna biyu da kuma na matsin tattalin arziki. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Wani sabon rahoto ya nuna cewa ƙasar Ukraine na buƙatar ƙarin tsarin tsaron sararin sama daga ƙasashen yamma cikin gaggawa wanda ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta iya neman maimaita dabarun da ta yi amfani da su a Siriya wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine daga sama. Binciken da cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta Birtaniya ta yi ya ce a farkon mamayar a watan Fabrairu da Maris sararin samaniyar Ukraine ba shi da kariya sosai yayin da hare-haren da Rasha ta kai da farko suka lalata na'urorin kariyar a sararin saman Ukraine. Rahoton ya ce a cikin wannan lokacin jiragen saman yakin na Ukraine sun lalata jiragen Rasha amma kuma sun yi hasarar rayuka sosai. saboda kasancewar an fi karfinsu nesa ta fuskar fasaha kuma an fi su yawa in ji rahoton sai dai bayan kwanaki da yawa ukraine ta samu damar turawa da kuma kunna matakan kariya ta iska tun daga wannan lokaci sojojin ukraine sun harbo jiragen yakin rasha da dama da jirage masu saukar ungulu da wasu jiragen sama da makamai masu linzami in ji wani marubuci justin bronk Gwamnatin Uganda ta ce za ta kawo ƙarshen shekarar makaranta tun da wuri saboda barkewar cutar Ebola da ta shafi ɗalibai 23 ciki har da yara takwas da suka mutu. Miliyoyin ɗaliban Uganda da ke makarantun firamare da sakandare ne matakin zai shafa na kawo ƙarshen zangon karatu na makonni biyu da wuri saboda barkewar cutar Ebola. Karamar ministar ilimi Joyce Muriku Kadushu ce ta sanar da rufe makarantun jiya talata. An samu ɓullar cutar Ebola a makarantu biyar da ke yankunan Kampala, Wakiso da Mubende a cewar ma'aikatar ilimi. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni daga kamarin na cewa matsalar karancin wutar lantarki a wasu manyan biranen kasar na haifar da tarnaki ga harkokin kasuwancin wasu mazauna biranen yayin da hukumomi suke cewa suna ɗaukar matakan shawo kan lamarin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da muhammad bashir ladan ya aiko mana daga birnin yawundi a yi kwana guda a kamaru ba tare da an yanke wutar lantarki ba ya zama abin mamaki lamarin dai na faruwa ne a dukkan manyan biranen kasar ciki har da manyan biranen siyasa da na tattalin arziki wato yawunde da duwala wannan yanayin bai dace da jama'a ba gidaje da wuraren kasuwanci ƙanana da manya sun rasa inda za su sa kawunansu madam Chantal tana da gidan abinci ta nuna mana illar da wannan katsewar wutar lantarkin ta yi a kasuwancinta Duk kayan abinci da na siyo sun ɓaci. Kifi da na kawo a makon da ya gabata na sa a fresh ya ruɓe. Yanzu ban san yadda zan yi ba. Dr. Tanguo Fonge, masanin tattalin arziki, ya ce wa muryar Amurka kan wannan lamarin. on ne peut pas développer un pays avec les coupures de lumière. Ba yanda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa ba tare da wadatacciyar wutar lantarki ba. Babu wani ci gaba da za a iya samu a kowane fanni. Ministan ruwa da makamashi Gaston Elundo ya kai ziyara Duwala birnin cinikayyar Kamaru yayin da ya yi bayani inda kuma ya cewa manema labarai. yau sun kawo sabon kayan aiki da za a sanya su a unguwanni da suke fuskantar wannan matsalar. Abun sani a nan ne waɗannan kayayyakin euh, tun asali an siyo su ne saboda anguwar unguwarsu a yawundi amma dole ne mu sauke su a nan duwala duba da yadda al'amarin ya kasance. Ministan ya ƙara da cewa. Eh, d'ici au plus tard eh, samedi nan zuwa ranar asabar gidaje kashi hamsin cikin ɗari za su samu wutar lantarki sauran kashi hamsin kuma sai makon gaba in Allah ya yadda. A yanzu haka unguwanni da dama a garuruwan duwale da Yawunde na barazanar fara zanga-zanga na har abada idan lamarin bai sauya ba. Ina amfanin madatsun ruwa da gwamnati ta gina idan ba za su iya wadata mu da wutar lantarki ba, wannan ita ce babbar tambayar da ta rage ba a amsa ba. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya na dare ne da minti sha biyu takwas na safe kenan da minti sha biyu a Najeriya, Nijar kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti sha biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci sha da kuma kilohertz dubu 1,530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu kuma ga shirin mu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro barka da hantin wannan rana mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata an saurari wata hirar da na yi da huraira musa mawallafiyar littafin the audacity of an african girl wanda ta kaddamar a babban birnin tarayyar nigeria abuja a watan da ya gabata wacce take zaune a jihar new jersey a kasar amurka da zimmar karfafawa mata a kara gwiwa duk da rayuwar rashi da suke fama da shi kuma mun karkare shirin a sa'ilin da malama huraira take cewa pasto ne ke koyar da wannan Makarantar kin ga kuma wani eh, abun drama kenan da za su samu yar fulatana musulma zani makaranta da ba a yadda ma fulani su je makaranta nan zan ce musu zani fasto ne zai ringa koya mun ba so that was the major a little bit hesitation from auntie zainab da mijinta suka ce a ah, na ce ni fa sam ne ta birgin ma ne ta birgin ma ina iko na ce sai an kai ni makaranta ni ba yanda za a sai an ta samu mijin ta ce to da Allah ka ta tafi and at that time it wasn't free education ana biya to a yau za mu ji irin gwagwarmayar da ta yi domin samun karatun firamare duk da kasancewarta wacce ta tashi a riga wanda ba kasafai suke samun karatun boko ba an sanar da babanki first of all ma ba a gaya ma babana mai ake ciki ba balle ba zai ma bari ba Kano shi malam gaine ya je sai da ragon shi ya biya mun kuɗin makaranta. to that's how I started kuma na started I think on my last exam da za a tafi class 2 jarabawa canja aji ya canja aji to ya aka yi kika rubuta wannan jarabawa to ni ba wani iya abin nan ba Nafisa dai ta saka ni ta yi min crash program ana koya min na je na ina ganin kila pastor nan ya ji tausayi na ni ya pass ni na na tafi kawai da hearing he was impressed probably so na je class 2 alhamdulillah kuwa daga class 2 I was taking 90% of the time first position sai dai in ban da lafiya ina yau kike zuwa ta farko eh na cika yawan rashin eh, lafiya don malaria a wani lokaci da sai amma admitin dina so in nayi wannan ne i will come second position another thing was a misery kin san wanda suke wajen ba fulani bane suke makaranta kuma irin yaren da muke zaune da su a nawar so akwai wannan resentment din yar bafulatina yanzu ta shigo musu makaranta har tana ɗaukar number one wannan yaron ya sani a gaba duka yake mun in na taso daga makaranta ya kira ni all sorts of name dati fulani leke-leke dan siririya na ke kamar tsinke ba abin da ba zai gaya min duk a tsorata ne in daina zuwa makaranta a haka zan sakin in shi in ce a ah, sai na je makaranta to a haka aka har na zo na gama primary school na zo na exam za mu je secondary school na samu into government teachers college a jingir aka ce min sam ba zan je ba aure wuri ya to dama amin auren dangi kin san fulani tun kuna kankana na ake auren dangi kuma auren dangi jinyar da aka yi min dan uwansu ne shi ma maraya ne da aka haɗa ni baban shi ya rasu kuma maman shi ba ta rasu ne amma dai shi gainin mijin antina ya girma da shi shi ma mm-hmm. to sai aka ɗauka wai tun mu marayu ne a haɗa mu aure ni kuma na girma ina ganin shi kamar ɗan uwana ni yana na ce a tattau ni fa ba aure wannan <laughs> so akwai mutanen da suke zaune yan rukuba dan shine baban yata ta farko mm-hmm. hadiza to shi na ce shi nake so aka ce kuma kin san fulani mm-hmm. na ki auren fulani sannan zan je ɗau auro wani ba ma bahaushe ba yare a na shiga ku ba wanda yake so ya mana magana muka zama outcast dai a abin nan but anyway rabon hadiza dole ne a biya diary babana ya ce ba zai biya ba dole ne sai na auri wannan platinum shine sai su wa'annan din suka biya diary aka maida musu mu aka daura mana aure bayan na Aifi hadiza you know that he was so young dai I was so young bayan kin ga primary school primary school ne eh because the condition was that in ba zan je in auri dan uwansu in bar musu gida hmm. I have to leave the house ba zan zauna musu a gidansu ba a wani nan shekarun kina da karfin gwiwa ki ce ga abin da kike so i think yanda hajiya zainab ta girmar da ni with freedom that i can express myself i think ko kuma destiny ne da Allah ya yi because gaskiya dai ba yanda za a ce marayya da ni but i had always had a voice kuma duk da gashi da ke fulani shi kin tashi a cikin fulani a riga eh. ba wai kin gani a wani wuri bane ko kina kallon tv ko muna muka ga tv <laughs> babu but na da wannan tunanin cewa gaskiya ne ba zan aure wannan mutum I was feeling that in na aure wannan mutumin rayuwa na ba zai taba canja zai ce mun ma ba zan yi makaranta zan zauna in ringa sai da nono na ce ni kuma bazan rayuwa na ba zan ringa sai da nono even though mun sai da nono muna kan kanana definitely but through my primary school education weekend ina sai da nono wannan ne nake yin pocket money dina na ci snacks na yi mun kitso ko kuma in yi nawa abubuwan da ni nake so ba ta banni wannan which was really a brilliant way to koya ma mutum kasuwanci mm-hmm. because a wannan I've learned yanda true mistakes mhm. abubuwan da na da yanda nake dan tara kuɗi na yanda zan kashe shi yanda zan yi ajiya so you know in general matan fulani su suke lura da gidansu most of the time in ba sai matan fulani su za su je su sai da nono kuɗin da suka tara na nono su za su sai abinci mazan su wanda ya dai za su sai da saniya a ce an support most of the expenses din rike gida matan fulani suke wannan nonon da suke wannan nonon da suke sai da su kuma mazan su provide. mu da shanu su kuma su nono su yi man shanu su sai da a yi su dambu ko fara su je su sai da ya ta kare bayan kin yi aure aka ce ba zan zauna gida na bar gidan bayan na haifi hadiza we were too young for us even fantan ina ganin yaran ta ne ma wannan auren so bai ma lasting ba to amma a lokacin kafin auren ya mutu na tafi school of health a fanshin da aka hana ni zuwa a'a ban taba zuwa secondary to da aka hana ni zuwa secondary sai na yi aure dan in bar gidan an ce in bar gidan so dole in auren baban hadiza bar gidan so muna zaune a nan sai aka yi min hanya aka ni na je school of health daga wajen shi baban hadiza din na je school of health na gama ina aiki a school of health mina makaranta anyway auren mu ma bai yi ba didn't survive more than two years so ya kika yi so ina gida ko kuma no ina uh, school of health na samu apartment dina a lokacin san a hostel ne aka ba so daga later da nake da hadiza dole ne sai na renting out don inda in je makaranta da na gama na zo jan kwano ne. internship under Dr. R. Nan ne rabona in haɗu da baban Salim. Abokin shi ya kawo matar shi ganin Dr. Araf sai ya zo ya gani a wajen I don't know how suka je suka yi ta labaransu dai wata ran dai aka introducing ina da baban Salim. Su kuma 'yan Kaduna ne suna construction ɗin University of Jos. Mhm. So yanda na haɗu da su kenan. But very short dating. Kin san yanda dai muke arewa ba wani ana longating. A da yanzu ne za ana kaga aka ɗaura aure within five five months an daura mana aure amma ya yanki suka ji da wani auren da ina baban sa a you na me reborn huraira ai kome kuma jin daɗi balle kuma yana da rufan asiri kin san halin da ya mutane shi kenan duk wanda da ba sa sona kuma yanzu ai huraira ta zama mutum dai na yi aure na koma kaduna na mishi magana na ce to ka san dai an hana ni zuwa karatu kuma ba zan yi aiki as a health worker amma gaskiya ne i want to go to a university ya ce okay mun adalci ya banni na enrolling a Zamani College Law. Mu maybe first or second set. So a nan dai training in nine months the training din I was able to get A's in my GCE, WAEC and JAMB dina. I got the score go to ABU to start accountancy. I was there for two years. The second year din say look at fara su strike in the universities. Mm-hmm. Exodus din nan da aka yi Indian lecturers din nan kin san aka yi ta kullum I mean yara wanda su a luta din nan kullum kenan ai ta gasin sai na ci ma baban salim magana na ce to ni gaskiya i want to go to school in the us so that's how i left and went to the us my marriage da baban salim ba abin da na rasa financially anything that i wanted he had offered me but the only thing that i feel which happens to a lot of women i know some men in suka ji shi wannan maganan ba za su ji daɗi ba amma zan faɗa hopefully zai saving wani aure ba wai ina yi don in tozarta wani bane ba ina ganin baban salim in da baya ta goranta mun ba yana nuna min ni yar talaka ce ya aure ni ya rufa min asiri i have no right i should be happy that i ni a dauko ni daga kauye if you had treated me with respect in that regard cewa i was an equal person that there was nothing wrong with me being born babu laifi eh, eh, eh, talaka it hurts me all the time. It's like he was doing me a favor. Which I'm telling you in many homes za ga masu kuɗi sun je sun auri 'yan ƙauye don kyawansu ko don usulansu mm-hmm. a kawo su a ringa zagin su ana musu wulakanci banda ma a cikin 'yan gari ma aka aure su kila iyayensu ba masu rufan asiri ba ne a ringa zagin su a ringa musu gori ba abin duniya da mutum zai baka ya cire wannan zafin da kullum za a ringa ce maka ai kama gode Allah na kawo ka cikin gari kama gode Allah an ni ce matarsa ta farko so anyway i just thought that ni in dai wannan arzikin ne haka ne aure ike tona ya yafi so when i left for the us i decided that i was going to do it on my own mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin ciwon ya mace a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakuwar tamu huraira musa sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya ta yanzu kuma sai sharhin jaridun kamaru ra'ayi ne namu wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru an da turaito mana cewar yanzu dai a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sojoji da masu ɗauke da bindigogi suna ta artabu a tsakanin su kasancewar 'yan awaren sun ce ba za su bari bori ya hau ba sai dai an raba bangaren Ingilishi da bangaren Faransancin kasar Kamaru. Jaridar Le kuma cewa ta ce a halin yanzu dai 'yan adawa a kasar jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka tsakanin su kasancewar yiwuwar zaɓe yana nema ya kalato a ƙasar kamaru yanzu dai ana nema su haɗe kansu amma abin ya faskara jaridar the guardian post kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar kamaru yana ci gaba da yayata irin abubuwan da suke faruwa musa da malashi an da ya ce cutar kwalara tana neman kawo matsala a ƙasar jamhuriyar kamaru faru an da yanzu haka mutane sama da miliyan ɗaya ɗari biyar ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na ƙasar kamaru kamar yadda alƙalaman lissafi suka zana sai kuma jaridar da mai saje ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana ƙoƙarin fita ƙasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da yi yanzu ya da shekaru tamanin da 'yan kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru arba'in a kan gadon mulkin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the sport ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar samuel eto yana ci gaba da takulawa masu taka leda a kasar kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar dakatar ba tare da 'yan wasa na kasashen ƙetare ba zai iya yi da na cikin gida. Za mu kammala shafin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar da Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ta ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar ƙasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma ƙasar jamhuriyar Chadi yanzu dai ana ganin cewar sauran gyauran na boko haram sun karato ne cikin kasar kamaru da kasar chadi suna ta kashe al'ummar da ba su gani ba musamman ƙauyawa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to yanzu kuma sai labarin duniya a takaice a takaicen matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da amurkawa suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar jami'an zaɓe a gundumar maricopa da ke jihar arizona da kuma gundumar marsar da ke new jersey sun faɗa jiya talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar in ji shugaban hukumar kula da gundumar maricopa bill gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta inda ya kara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 30 na wuraren jefa kuri'a na gundumar sabbin cututtukan coronavirus sun karu a ganzu da sauran biranen kasar a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya talata inda kasar da ta zama cibiyar kera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar covid-19 ta kasar sin lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullen da shanghai ta yi sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan nuwamba a fadin kasar baki daya daga ƙarshe A jiya talata Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Elahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kula makarkashiya ga tsaron ƙasar. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kama za a ci wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe hudu agogon Najeriya jira kamar da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumin Kazalika za a iya leka shafukan mu na Facebook, Twitter da Instagram. yanzu kan a hanifa kabir isa da ta taya na gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo ne ke cewa ku na lafiya mu kuma mu ƙarasa daren lafiya.